Abba Effects nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Abzal yana dawowa gida ya tarar da Nazifa zaune a falo, ta sha wanka ta yi kwalliyar shiras tana kallo. Sani da zuwa ta yi mishi tare da miƙewa, shirya yana nazarin amsawa ko kuma can da ya ce, Yau, sannu, ta ce abinci yana jiranka ka za ka iya ci a nan ko in kai maka ɗaki. a koshe nake ce da ita sama-sama yayin da ya shiga tafiya abzal shin baka jin haƙuri ne kam ta yi sauri ta sha gabansa me kake son in yi ka haƙura ni fa ki daina bani haƙuri don ban ce ina da buƙata ba don me yasa me yake ana ka cin girki na a jinki zaki za ki je ki samu ummi a bayan ido na ki haɗa mata ƙarya da gaskiya sannan ki zo kina cewa kina nuna kamar ke mai gaskiya ce. Ya sa dariya ta raina hankali ya ce ni ba zan ɗauki wannan ba, wallahi ni ban yi maka gun ummi ba, ɓoye numfasa haɗe da zaro limsassun idanuwan soji, so kike ki ce ummi na ƙarya kenan. Ni ba haka nake nufi ba, kawai ce mata ne da ta baka haƙuri akan abin da ya faru. To na kina yi haƙurin kawai, ki ƙyale ni. Abzal please me kake son yi maka kakura? Ka daina ɗaure min fuska haka, in haƙuri ne kake son zan yi ta baka shi to don Allah ka yi haƙuri, don Allah ka daina min haka. Shin zama hakan bai ishe ka ba ne? Ya ce bai ishe ni ba, kuma yanzu ma na soma ya soma yi min daɗi. Don Allah yanzu ki bani hanya. Yana kaiwa nan ya wuce ɗakinsa. Sosai jikinta ya sanyi amma duk da hakan bata karaya ba Dainin ta nufa ta ɗibar mai abincin a filet ta ɗau ruwa ta yi ɗakinsa. Cikin sa'a ta samu ɗakin a buɗe, shiga ta yi ta ga ba kowa a ciki. Ta kasa kunne sai ta ji alamar mutum yana cikin banɗaki. Zama ta daga gefen gadon nashi tana jiran shi, bai daɗe ba sai gashi ya fito ɗaure da tuwal. Sai ruwa ɗiga yake yi daga kansa, yana bin jikin shi. Nazifa ta kasa ɗauke idonta da kanshi ko kyaftawa ta kasa. Ta fannin Abzal kuwa, mamaki sosai ya sha da ya ganta a ɗakin shi, a ɗakin mawai a kan gadon shi, gadonsa dai, shin waye ba ta izinin. Banda nan ga wani mayan kallo da take masa, wanda kamar za ta cinye shi, ganin kallon nata ba na ƙarewa ba ne ya gyaran murya. hakan ne ya da ita daga duniyar tunanin da ta faɗa kanta ta yi saurin saukewa cike da kunya tare da miƙewa dama abincin naka ne na shigo maka da shi bata jira jin me zai ce ba ta fice binta ya da kallo sannan ya nufi kan abincin ya tsaya yana ƙare mai kallo to ko dai wani abin cutarwa ta sanya masa a ciki ne yadda ta ƙosa sai ya ci ya tunanin hakan a ran shi ɗagawa ya kai hancinsa duk da cewa ya san shinshina abinci a ramin ne ƙanshin spice ya ji zalla take sai dai hakan bai sanya shi cin abincin ba meruwa ya nufi drop nasa ya ciro shot da singlet yana cikin sanya singlet ɗin ne wayar shi ya shiga ƙara ƙarasawa gefen gadon ya ya ɗara ganin amal ke kiransa ya ji gaba ɗaya jikinsa ya yi sanyi ya mutu kamar wanda ba zai ɗaga ba ya amsa hello ya ta soma da cewa na'am lili ya amsa Yaya kana firi ne yau? Wani abu ne? Na haɗa maka aldab ne nake tunanin ko za ka zo ka ɗauka. Kashi wallahi ba na tsammanin zan iya zuwa aiki ya rike ni. Yanzu haka ina shirin zuwa mitin ne ya yi mata karya. To yaya za mu yi kenan? Sai zuwa wani lokaci in sha Allah Lili na gode. To ba yadda za a yin kai maka ne ko a gida? Ki bari zuwa wani lokaci kawai kin ji? Ba dan tana so ba kawai ta ce masa to shi kenan Allah ya kai mu. da haka ta katse wayan ta sauke falmata ce ta ce mata yawai da ke shirin raka ta ofis ɗin abdul ɗin ta tambaya wai ba zai yiwu ba sai ko wani lokacin ba zai yiwu ba kuma wani irin juya magana ne haka wallahi ban sani ba falmata ban san me ke damun yaya ba ina faɗa miki tun kan lokacin da ya gane cewa yaya abdul saurayina ne ban sake gane kanshi ba Hmm, Debbie ke. Ke yanzu har sai an zauna an faɗa miki abin da ke faruwa? Cikin mamaki ta kalle ta ta ce abin da ke faruwa kamar ya kenan. Ta tambaya cike da rahin fahimta. So kike ki ce, wai baki san dalilin da yasa Abzal yake nuna miki wannan halayen ba. Wallahi ban sani ba falmata, don Allah ki faɗa min. Ta amsa tana mai tattaro hankalinta duka a gare ta. kin dai ji rantsuwa ba ka fara ko wallahi san ki Abzal yake gaban amal ne ta ji zuciyarta ta buga yadda kuka san an sanar da ita mutuwar mami haka jikinta ya mutu a wajen ko kwakwaran motsi ma ta kasa yi ta fi minti biyu zaune shiru a wajen sannan daga bisani ta shiga kaɗa kanta tana karyata batun falmata ƙarya ne hakan ba zai taɓa yiwuwa ba ba yadda za a yi yaya ya fara sona Falmata wannan magana san ba ta hankali ba ce, ko me yasa kika yi, me yasa Abzal ba zai fara son ki ba amal bayan kullum kuna tare. A Falmata, dan Allah ki bar zancen nan, ko matan duniya sun kare yaya ba zai taba cewa yana sona ba. Ke ba ma sa'arsa ba ce, har me yaya zai yi da mace kamar ni, ki yi tunani mana, shi kenan bebi ki karyata ni iya son ranki, amma dai gaskiya ɗaya ce wallahi Abzal son ki yake. idan ba kishin ki yake ba har me yayi zafi dan ya ji kina da saurayi ransa zai ɓaci yayi fushi da ki bayan nan ke da bakin ki kika ce tun lokacin can har izuwa yanzu ba ki sake gane shi ba ki yi tunani mana akwai ɓoyayyen al'amari a nan tabbas akwai amma ba wai yaya suna na yake ba to shi kenan amma dai ki zauna ki yi tunani da a banza ne zai yi miki duka wannan ɗawainiyar da yake miki ne bebi haba ma aiko ba a faɗa miki ba ya ci a ce kin gano hakan da kanki ko shi ɗin ma kin mayar da shi bawo ne wanda bai san me zai yi da kuɗinsa ba kin dai ji rantsuwa ta to wallahi ba tabbas ɗawainiyar da yake miki ɗin nan ba a banza ba in ba mahaifinki ba kuma ba wanda zai miki ita ni na san yaya na san abin da zai aikata da abin da ba zai iya ba komi da kika ga yana na mun tsakaninsa da Allah ne idan da har sona yake yi kamar yadda kika faɗa da idan mun yi waya ba zai na tambaya ta yaya abdul yake ba aikin banza kawai da yana faɗa miki hakan ne falmata idan har da suna yake ina da tabbacin da ya furta min idan ko bai hakan ba zai samu fafi ya faɗa musu amma bai yi ko ɗaya ba ta yaya kike tsammanin zan kawo tunanin hakan a cikin raina kamar yadda na san yaya ba zai kalle ni da idon so ba ni wallahi ba zan iya kallon shi a hakan ba so please ba na son na sake jin maganan nan kafin har magana ya iske shi ki sa ya fara min kallon wacce ba ta da godiya batun duk abin da ya yi min in buɗe baki kuma in ce ina son shi duk yadda falmata ta so fahimtar da amal lamarin ina abin ya gagara ita kwakwalwarta ma ta kasa ɗaukan mata magana Wai to ta yaya ma za a ce yaya yana santa? Yaya dai to wannan karya ne. Can dare wajejen ƙarfe tara Amal ta miƙe a kan katifar ta tun tafiyar falmata take ta tunanin abin da ta faɗa mata. Ta kasa daina tunanin hakan. Wayanta da ke gefenta ne ya shiga ƙara yana mai tsamo ta daga duniyar tunanin da take. Leƙawar da ta yi ta ga yaya Abdul ke kira ba tare da ɓata lokaci ba ta ɗaga. Hello baby na am my heartbeat. Ta amsa, ya kake? I miss you ya faɗa. Baby na yi misin ɗinki sai yaushe ne za su dawo min da ke. Sai next week ko? Har next week ai ya shi ɗin ma ya yi nisa. Gaskiya ni zan nemi wani saurayin shi kenan, kai kana cikin tafiye-tafiye kullum. Aba baby na ki damu, next week ɗin ai kamar yau ne zan dawo mana. Ni ma ba a san raina ba ne, kin san mi. Ta ce a faɗa mini, akwai tsarabar da na tanadar miki. Kai bebi na me fa? To kuma ana sanar da mutum tsaraba ne? Ya rai tamkar tana gaban shi. Ai ni ka ce, za ka iya sanar da ni ko ba haka ba, kuma haka ne fa. Ta ce yau wato, sai ka faɗa min. ya ce to ina sarƙar nan da dadi ya siyo ya sayo mama kika ce kina son irin shi eh baby ta faɗa to wanda ki ya siya miki ma ya fi nata kyau kai bebi da gaske ta sa ihu ya ce kwarai kuwa masoyiyata ta ce i love you so much ni ma na tanadar maka tsarabarka ya ce ai na san zaki abin da ya fi haka ma to ya kike yasu mami lafiyansu kalau ya can ɗin ina fatan dai ba wacce ta sa maka ido ka san fa kullum sai na yi maka adda kai bebi kai ki damu ina tsara ai ba wacce ta isa ma ta saka min ido atu duk wacce ta ce maka tana son ka ma ka ce mata kai an yi maka mata a gida an gama bebi ya tabbatar mata da hakan yawa bebi na hira kaɗan suka ƙara yi ta masa sai da safe tana ajiye wayar tunanin Abdul ya sake dawo mata daga ƙarshe dai ta ɗau wayarta ta kira shi sai dai har ya tsinke bai ɗaga ba sai a karo na biyu ya ɗaga ya ta kira sunan shi ya ce na lili ya amsa yana miƙe a kan gado daman tunaninta yake shi ma sai gashi ta kira yaya muna faɗa ne ta tambaye shi kamar yaya faɗa kuma lili ai kai ka fi ni sani ban fahimce ki ba fa yaya idan wani laifin ne na yi maka ka sanar da ni ba ka haƙuri wallahi na yi mishin ɗinka Yaya ko kira na fa ba ka yi sai dai ni ne ta kiranka. Ramanka da kawo mana gaisuwa har na manta. Daga yau ka ce ba ka da lafiya sai gobe ka ce aiki ya rike ka. Yaya me yake faruwa ne? Wani laifin na yi maka ne ya ɓata maka rai haka wanda ni ban san shi ba. Lili ya haƙuri ta katse shi. Ni dai gaskiya na yi misin ɗinka sosai. An kuma so kake na daina bacci ne ta tunani a kanka to shi kenan. amma na kasa gano ni me naimaka. maka. Ta sanar da shi, shigo Abzal ya yana na ɗan lokaci, gaba ɗaya sai ya ji ba daɗi tabbas ya san bai kyauta mata ba. Kuma ko shi ɗin ma, ba wai yana jin daɗin zamansa hakan ba ne, ya yi misin ɗinta sosai, kamar fiye da yadda ma ita ta yi misin ɗin shi. A takaice ya yi misin ɗin komai dangane da ita, amma ba yadda ya iya ni. ya zame masa dole ya nisantar da kanshi daga gare ta saboda gudun ɓacin ransa da kuma jefa kansa a cikin damuwa wanda ya fi wannan da yake ciki yanzu ba zai iya jura ganin amal da wani ɗa namiji ba shi dai ba zai iya jura ganin minti wani minti ɗaya wani yana kiranta yana tambayar lafiyanta ba a takaice ba zai iya jura ganin wani ɗa namiji ba yana sanya lilinsa farin ciki ba shi ba gara su yi ta gwara su yi ta tura tafiyarsa a haka yaya ba za ka yi magana ba ta yi magana yayin da idanuwanta ke cikowa da hawaye ki yi haƙuri kin ji ya tsinci kansa yana faɗa mata don bai san me zai ce mata ba bayan haka yaya ni ba haƙuri nake so ba ka gaya min me na maka ba ka haƙuri wallahi ba zan iya yafewa kaina ba idan har na ɓata maka rai ba tare da na baka haƙuri ba kawai sai ta sa kuka Yaya ka yi haƙuri ka yafe min, Lili ba dai kuka kike ba ko? Ya tambaya da mamaki. Yaya ta taya ba zan yi kuka ba, bayan kana fushi da ni har na gaji da haɗa wa fafi ƙarya. Kullum sai ya ce min, sai na ya ce min kun yi waya, kana lafiya amma ya rasa dalilin da ke hana ka zuwa. Gani yake kamar na yi maka wani laifin ne. Haka sai dai in yi masa ƙarya in ce aiki ne ya rike ka. Dan Allah ne ta yaya ka yafe min. ya isa haka kin ji ya isa ki bar kuka haka ta ce ni ba zan iya ba kawai ni kana kana firi gobe ya ce to shi kenan gobe kina gida e ta amsa tana share hawayenta ya ce to shi kenan share hawayenki sai na shigo da gaskiya ya za ka zo ya ce e zan zo saboda na zan zo mu je duk inda yake so to Allah ya kai mu ta amsa cike da jin daɗi. Amin amma ba za ka sanar da ni abin da na maka ba ko? Lili kenan ba ki yi min laifi ba, ai na sha faɗa miki Lili ba ta laifi. To shi kenan na gode sosai ka gaishe da nazifa. Washe gari kamar yadda ya mata alkawari bayan ya dawo daga sallar juma'a ya canja kaya ya sanya. Kayan shahab jamfa da ya mugun amsar jikinsa. wankan turare sannan ya sanya kayan shi kamar gilas da agogo ya fice yana cikin lokin ɗakinsa ne wayarsa da ke aljihu ya shiga kara da sauri ya sa ki ya zaro wayan sai gani ya amal ke kira da alama don ta ji shi shiru ne take son jin ko lafiya murmusawa kaɗan ya tare da ɗaukan wayar sannan ya shiga tafiya hello lili yaya na ji shiru ko dai ka canja ra'ayinka ne ya ce ni na isa to ga sha karfe hudu fa baka zo ba ta amsa haɗe da tsumburo baki gani nan zuwa yanzu nan ki bani kawai minti ashirin ya ce to shi kenan ta ce shi kenan sai ka iso cike da farin ciki ta katse wayan nazifa da ke zaune a kan kujera a falo tuni ta cika dam da kishi zuciyarta ta gama tafasa sauran ƙonuwa kawai wato duk ruban wankan nan na gun wannan karuwar tashi zai tafi ko da kyau ai ba ta ba shi izinin ƙarasawa bakin ƙofa ba ta sha gaban shi lafiya ya tambaye ta da mamaki haɗe da ɗage gira ɗaya sai ina kuma ta tambaye shi cike da kishi wai tsaya ni da kewa ke zaman wani ne a gidan nan shi dariya ma ta bashi ta ce ni ban damu da wannan ba ta ina ji ina gani za ka tafi gun wata daban Au, ashe kin san inda zani, ya magana cike da rainin wayo, wallahi ba za ka ba ta sa rantsuwa. Hana ni zaki, wallahi idan ta kama za hana ka, ita karuwar taka ba ta san kana da aure ba ne? Ni fa na gaya miki ki daina kwatanta yarinyar nan da karuwa. Da malama kake so in kwatanta ta, haba mana Abzal, yanzu duk haƙurin nan da na baka da wanda ummi ta baka bai ishe ka ba, ba za ka daina neman neman matan nan ba. Kai ki sake kwatanta ni da mene maneman mata, kuma ko da na yin ma, kina, kina jin ba daidai na yi ba? Ki kalle ki mana, ya tsaya yana kare mata kallo, tun yaushe kika fara ɗauka na a matsayin mijinki. Bayan da kin manta da ni, kuma kar ki manta fa, ni namiji ne da zan iya auren mata hudu. wato ko kunyan ido na ma baka ka yi gar da kake faɗa min kana da budurwa ko Jin kunyan mara kunya ai asara ne in ji Bahaushe ya faɗa mata. Wallahi Abzal ka ci gaba kuma ka ji rantsuwa na ka ba ka fara. Wallahi ko 'yar gidan uban waye kake nema. Muddin na samu labari a kanta to ka yadda sai na raba ku da ni. Ka nemi waje ka rubuta kuma. Kuma in kana so ne ka ci gaba ka gani. Ya ce to shi kenan idan kina so ke ma ki aikata hakan. ya yi ne cikin fushi yana mai watsa mata mummunan harara sannan ya fice. Rushewa ta yi agun tana kuka, hakika ba ta sanya aka yi soyayyar Abzal ya kama ta haka ba, gani take kamar idan bai zama nata ba, to ita gwanda ma ta rasa rayuwarta. O Allah ya kawo mata sauƙi. Yana isa gaban gidan nasu ne ya yi wa Amal waya, nan da nan ta ɗauka. Ta ya kwalliyarta ta sanya hijabinta sannan ta cire sim nata ta ajiye a gefe gudun kar Abdul ya zo ya kira ta. Suna tare da Abzal, hakan ya sake janyo mata wata matsala. Da farin ciki kwance fal'aranta, ta fice ta je ta same shi. Kamar yadda take masa fara'a shi ma hakan yake mata, ba karya sun yi kewar juna hira sosai suka yi, sannan ya tambaye ta inda take son su je. ita don murna ma kawai ce masa ta yi su zagaya garin maiduguri har sai sun gaji hakan kuwa suka ɗau hanyar federal low cost suka kai suka sake ɗauko hanyar university da ke ƙarshen maiduguri daga can suka bi ta gidan madara ya yi mata saye-sayen cakulet da dama bayan ya dawo da ita gida ne ta buƙaci ya jira ta tana zuwa fitowanta ta tawo masa da aldeb ɗin da jinja sosai ya ji daɗi don ku ya yi misin ɗin haɗaɗɗen aldab din nan nata ba ƙarya. Ba gardama ya amsa ya yi mata godiya sannan ya tambaye ta ko su mami suna gida ya shiga su gaisa. Sosai su fafi suka ji daɗin ganin shi, sun yi hira kaɗan Abzal ya ce zai tafi magariba ya gabato, har waje duka suka raka shi suka yi sallama. Haka Amal ke yi duk sanda Abzal zai zo mata, sai ta cire sim nata ta ajiye. Da ikon Allah kuma Abzal bai sake ɗauko mata maganar yaya Abdul ba, a hankali shakuwa ya sake shiga tsakaninsu. Duk abin da Amal ta san zai ɓata wa Abdul rai, gudunsa take yi. Nazifa baƙin ciki kamar zai kashe ta ta rasa ya za ta yi da ranta, ga yau ta rasa wani labari akan Amal, ko idan Abdul ya fita, ta ce za ta bi bayansa kullum sai ya kama ta. sai ya canja gun zuwa ko kuma ya shiga nan ya shiga can har sai ta rasa hanyar ma gaba ɗaya. A haka ne har aka buɗe makaranta. Su Amal sun shiga labultu. Wannan karan da kanta ne ta yi registration nata. Ko da Abzal ya ce zai taimaka mata maƙi ta yi ta ce za ta iya da kanta. Ba da daɗewa ba suka fara lectures. Yau bayan lectures ya ƙare ne, Amal da Mama suna zaune a kan slab suna jiran yaya Abdul ya zo su je su ci abinci sai ga Abzal na sakowa daga kan stairs tare da wani abokinsa wanda ya kasance assistant lecturer ne. Amal na ganin sa zuciyarta ta faɗi kafin da ce za ta tare fuskar ta ina Abzal har ya hange ta. Suna sallama da abokin nasa ya shiga dusan inda suke zaune da mama. Sai dai bai yi nisa ba sai ga motar ya Abdul ya zo daidai gabansa Amal ya tsaya. Hakan ya sa Abzal dakata shi ma sai gani ya yi mutumin ya fito cike da farin ciki ya tsaya a kansa amal wani irin kuna zuciyarsa ya shiga ya yi masa baɗe-baɗe wannan ya ce sannan ya ce ba dai wannan ne saurayinta ba abdul ɗin ya tambayi kansa sai can ya ga amal ta miƙe sai dai har yanzu ta kasa juya ta kalli abzal da ƙafafunsa ke karkarwa ba haka ta so abin ba ba ta son abin da zai ɓata wa abzal rai A hankali ta jiyo tana kallon shi. Excusing kanta ta yi daga gunya Abdul, a kan tana zuwa, nan ta nufi gun Abzal, yayin da shi da mama suka zuba mata ido, tana ƙara ta laɓe daga cikin wata bishiya. Yaya ta sa cike da kunya ko kallon cikin idanunsa ta kasa, don ne zuciyarsu ya da ƙyar ya iya amsa ta na amlili. Yaya good afternoon, ya ce yaya lectures alhamdulillah yaya shi ne za ka shigo school ba za ka sanar da ni ba ba zama zan yi ba shi ya sa ma bari na tafi ya sanar da ita yana nemi neman juyawa yaya ba za ka tsaya ku gaisa da ya abdul ba tun ba yau ba yake son ku haɗu daga ido ya ya kalli yaya abdul da ke kallon shi shi ma kawai da kansa ya yi ya ce da ita maybe next time lily idan na zo ban yi leti ba yanzu mitin zan shiga bai ba ta damar sake magana ba ya fice ya nufi motarsa tare da ba ta wuta kamar wanda kwai ya fashewa a ciki amal ta ƙara sagon su mama da suke kallon ta har a nan amal kin ga fa ban yi mana submitin ɗin a samin namu ba mama ta faɗa ta ce to ki sauri kafin amal ta ce mata ai na yi ɗazu har ta fice dama da gangan ta ce aka don ta ba su daman yin magana ne don ta san ko ba a tambaya ba yaya abdul na da abin cewa game da wannan abin da ya faru yanzu amal ya kira sunanta a hankali bayan ficewan mama sai dai san hankalinta ya bar jikinta amal ya sake kiranta sai a karo na uku ne ta amsa a firgici amal me ya faru babu ka yi hakuri mu tafi ko ba inda za mu sai kin faɗa min abin da ke damun ki. Allah babu komai ya Abdul kawai da yunwa nake ji hijabinta ya ja ya zauna da ita sannan ya zauna a gefenta tare da barin rata a tsakaninsu me ya faru ne ki gaya min kin ji waye wancan da ya tafi ina yana da nake faɗa maka shi ne ya tafi yanzu a lokaci guda ya abdul ya ji zuciyarsa ya tsinke kar dai dan wannan ne yayan da amal ke damunsa da shi kullum lallai akwai ƙura shi ya tunaninsa wani babba ne da ya girme shi ashe dai yaro ne ai ko bai tambaya ba ya san ya girme shi in ko wannan ne yayin nata shi kenan ya tabbatar da zarginsa batun lokacin da amal ta ce masa yayanta ya yi fushi saboda ya ji tana da saurayi baki faɗa masa ina son mu gaisa ba ne na gaya mai ya ce yana da mitin ne sai ko wata rana amsanta ne ya sake tabbatar mai da zarginsa Ba shakka kamar yadda yake gudu, wannan yayan nata son ta yake. Shin ita Amal ba ta sani ba ne ko kuwa ba ta son shi ne, amma kuma daga yadda take maganar shi mutum nan ma ba zai taɓa cewa hakan zai faru ba, yau ya zai yi kenan, baya son ya rasa Amal amma ba zai iya jure ta ba. Ka kwantar da zuciyarka wata ra'ayin ta ce da shi, don kawai bai ƙara so kun gaisa ba, ba hakan yana nufin yana gaba da kai ba ne ko wani abin zai iyu ba mutum ne zai je da gaske hakan ne ya ɗan kwantar masa da hankali amma dai har yanzu hankalinsa bai bar tashi ba tashi mu je ki ci abinci to na ga kin ce min yunwa kike ji kai ta gyaɗa masa mama fa ya ce za ta biyo mu sai mu tafi kawai ba gardama ta miƙe ta bi shi a baya sai dai tun daga shigar mota har suka isa restoran ɗin Amal shiru take a motar gaba ɗaya hankalinta ya dukufa a kan Afzal. Duk yadda ya so ɓoye haushi da kishinta. Kishin da ya tokare shi, yau da ya gaya Abdul abin ya gagara, har sai da Amal ta ɗan gano wani abu, don haka ta fara kawo tunanin abin da Falmata ta taɓa faɗa mata, sai dai kuma gaba ɗaya abin bai yi hankali ba a cikin tunaninta. ta yawai ya zai fara santa ne maybe kawai ya damu ne kar ya abdul ya ɗaukar mata hankali daga kan karatun amma kuma me yasa jikinsa ya sanyi yau tun da ganin yaya abdul ɗin da ya yi haka har yaya abdul ya yi fakin motar ya fito ya buɗe mata ƙofa amal ba ta san ma yaya hakan ba Baby ya kira sunanta a firgice ta ɗago kai so tana cewa ya haƙuri. Ta fito suka ƙarasa ciki, Bayan odas ɗin abincin da ya musu ne ya iso Abdul ya shiga ci, Amal kam ido, tunanin shi take yi ya tambaye ta a hankali yana mai tsamota daga duniyar tunanin da ta faɗa. I'm ta furta tare da ɗago spoon ɗin nata. Faɗa min Amal me ke tsakanin ki da wannan yayan naki. Wallahi Abdul ba komai kar ka yi tunanin wani abu ne, ta yi saurin bashi amsa. Ta yaya ba zan yi ba Amal, tun da ya gan mu tare da ke kika rasa nutsuwar ki gaba ɗaya ya abdul wallahi ba haka bane kai ma ka san dai kai kaɗai nake so kai kuma zan aura kawai yaya yana ɓangare shi ma ɓangare ne na rayuwata ya zama wani sashi a jikina wanda farin cikinsa shi ne nawa ba na son na gan shi ne a cikin damuwa to kenan kina ganin kallonmu da ya a tare ne ya sanya shi cikin matsala ta ce ina tsoron hakan a hankali amma ta faɗa kina son shi ke ma ido ta ɗago a razana tana kallon shi ba ta taɓa tsammanin irin wannan kalaman daga bakinsa ba ya abdul wani irin magana ne kuma haka abinda bakinta ya iya furta kaɗai kenan yayin da mamaki ya gama mamaye mata zuciya me ya kawo kuma wannan tambayar haka Ya Abdul gaskiya ban ji daɗin wannan kalaman daga bakinka ba, bayan ka san kai kaɗai nake so, kuma ka ce, kuma sai ka zo ka ce min ina son yaya. Na gaya maka ba ba komai tsakani na da yaya. Shi yayan ne ya same ka ya ce maka yana so na har za ka tambaye ni ko ni ma ina son shi gaskiya dai wannan tambayar ta ɓata min rai. Ki hakuri kawai dai na fara gano wani abu ne. Yadda yake kallo na ɗazu ya nuna min cewa kamar zan sace mai sanyin idanuwansa ne da farin cikin rayuwar shi. Na ga soyayyar ki a cikin idonsa Amal, kar ki zarge ni. Ran Amal in ya yi dubu bai ɓaci ba, abubuwanta ta shiga tattarawa. Ta yaya a kan kowa yaya Abdul zai ce mata tana son yaya, ai wannan ma iskanci ne, ina kuma za ki je, ya saurin tambayarta. Ya ce, ta ce kawai zan tafi ko ma ina ne inda ya fi nan ta faɗa cike da ɓacin rai hijabinta ya yi saurin riƙewa i'm sorry ki yi haƙuri kin ji ki dawo ta ce ni abincin ma ba zan iya ci ba gida kawai nake son na tafi ya ce shi ne na ce ki yi haƙuri ki zauna kin ji ki yi haƙuri ba zan sake faɗa miki haka ba da ƙyar ya samu ta koma ta zauna can ba da daɗewa ba sai ga mama ta shigo Daɗi sosai yaya Abdul ya ji inda ya yi mata fillanci. Kanta ba wa Amala hakuri zai koma ofis, ko da yake yi mata sallama ma ta ƙi amsa. San ba ta ji daɗin maganar da ya yi mata ba. Me ya faru ne Amal? Mama ta tambaya bayan ficewar yaya Abdul. Ya na ganki haka, me ya ce miki ne da yaran naku? Gulma ta kuka yi ko? Ta ya kuma za mu yi gulmaki wallahi haƙuri, zalla ya ce in baki. ƙarya kike na san ki da yaya abdul ɗin naki ai wallahi hakuri zalla ya ce kawai na ba ku me ya haɗa ku yayan ki ne mana sai kuma ta yi shiru yayi me ta ya zai kalle ni ya ce min wai ko ina son yaya ne bayan ya san sarai shi nake so ai ya amalki ya hakuri ba da wata manufa ya faɗa ba gani yayi ne kamar shi yayan naki yana son ki ne au ke ma abin da za ce kenan ko wai yaushe ne dukanku za ku iya gane cewa yaya ba so na yake ba kawai yana bani kariya ne a matsayina na ƙanwar shi yanzu ko ke ya abdul ya ranki da wani ba zai haɗa mishi rai ba ne cikin ɓacin rai take magana hakan ya sa mama ta so ma bata hakuri tabbas zai jawo shi amal amma kuma sai kuma ta yi shiru sakamakon mummunan kallon da amal ke watsa mata amma kuma me ya ta tambaye ta a fusace amma ba ki ga kallon da yayanki yayi wa yaya abdul ba wallahi dole yaya abdul ya ji wani iri a matsayinsa na wanda yake son ki wani irin kallo ya yi mishi wannan ma a gefe a tunaninki hakan ne kawai yayan naki yake karasowa su gaisa to me kenan yasa yake karasowa ki yi haƙuri amal amma ko ya kika musanta yanan naki yana son ki ni yanzu ba abin da ya fi damuna kamar ya Abdul, wallahi shi nake tausayawa, ba na son ki tafi ki bar shi amal. Shaidan da za ki yi min kenan ko mama a matsayinki na abu na ta kud da kud, yadda muke da ke bai kamata ki min haka ba. So kike ki ce, duk soyayyar da nake yi wa yayanki, ƙarya ne kenan ko? Ta numfasa ta ce, to ni ban san me zan faɗa ba. da yayan naki duk haushin ku nake ji yau tana kaiwa nan ta ɗau jakarta ta fice da wuri mama ta bi bayanta tana kwala mata kira amma ina ta ƙi koda juyawa kawai ta fice ta yi gida a kan gadon ɗakinta ta faɗa yayin da ta shiga yin kuka haka kawai ta ji komai ya daƙile mata kuma kuka ne kawai mafitarta wayanta da ke ringin ta zaro daga jakarta duba wanda za ta yi ta gaya a abdul ne ke kira don haushi ma hangin ta yi gaba ɗaya bai daɗe ba sai gashi yana sake kira don ma kashewa ta kuma yi sai a karo na biyar ne ta ɗaga haƙuri ya shiga bata amma ta kyawa ƙura sai da ya da gaske har kamar zai yi mata kuka a wayan sannan ya samu ya shawo kanta ya ce ya zo ta ce ita kar ya zoma ba ta buƙatar ganin shi kawai ya ƙyale ta a haka suka yi sallama a kan zai kira ta anjima ta fannin abzal kuwa ikon allah kaɗai ya kai shi gida saboda tukin da yake yi gaba ɗaya jiya rayuwarsa ba ta da wata ma'ana a ashe haka kullum shi abdul ɗin yake kaiwa amal ziyara makaranta Time ɗin da ya kamata shi da Amal su sake shakuwa da junansu, Abdul ke amfani da ita, yana matsowa kusa da zuciyar Amal. O Allah ɗakinsa ya zarce, ko ta kan nazifa da ke yi masa sannu da zuwa bai yi ba. Yana isa ya faɗa a kan gadon shi, haɗe da riƙe daidai saitin zuciyar shi inda yake yi masa ƙuna sosai. A ɗakin ya yi ranar, ƙarshe sallah ma a zaune ya ƙara sayinta, saboda wani irin zazzaɓi da ya rufe shi lokaci guda. wajejen goman dare amal ta kira layinsa sai dai wayan na ta ringin abdul bai ɗaga ba saboda gaba ɗaya baya jin ƙarfin jikinsa ya miƙe ya ɗau wayar daga wardrobe nashi ma ba zai iya ba kuma yana da tabbacin cewa amal ce ke kira ko me za ta faɗa masa haka ta yi ta kiran nashi har ta gaji ta haƙura washe gari ko ofis abzal ya kasa fita saboda tsananin da jikinsa ya yi To yan uwa a nan za mu dakata sai kuma gobe insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labarin. Ni ne naku kamar kullum Abdullahi Muhammad Sani, Abba Ifex nake ce muku bisalam sai mun haɗa a gaba.